أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أن الصلاة فيكم صفوا يضل الحجة 1434 كالندا الهجرية نعجل دي دي صفوا قتيكم na november 2013 ya kalenda ya almiladiya na insha Allah ta'ala kafin ya jibe daga littafin alfiqul muyassar nafi ne kulli musulmin wa musulma na ya ci gaba kafin ya fe jibe ne fe di kitabun nikayi ko hmm. sai ya fara ne ta kitabun nikahi fajin bani insha Allah ta'ala ya ga da kitabun talako kitabun talaki littafin da ya ga tiyan

ulau do or die afia wale ga ne mi shanje jina waje ga inzagi jina wani har bi fona wa ya da gani togo yawo mado ja kan wa za ba yaji ko imi na wa ya wuya ta <laughs> so wale ya yi na je dikiyo wajen bu ina ma waya wani sakinatu da mawaddafi da rame da boye da tosayi da yagun to kaga wabe da yagun a wamma da tosayi da zane na ya boye mada tsakaniya ba ga wale musulunci duk dole bai fi ji rayuwar shi wuce da na abubuwa mai gujara ba da labidi da na a'a mai ni ne ba ci yana lawa ke ke ilimiyar talaku nan evoka uziri gabi na koyawun langoce wa gada ne ko kitiji wa dawa wace ake litoto ya e ba wa ma gada ake ni ba ma gada ake wa gwayo ake na zai be gangan goce wa gugan wa sai ga koyawun lagadin wani alali mujiya wala ko ke zai bai yi ga mi gake ba da ke ba da ne na yau da su haru na ne ganu ga gane giya amma wa amma fiya wala ni ta wala a fiya wala mujiya wala amma ki hukunci wuyo ko ko yin zagi na be shishi ebu de ebu to ba ne ji to ce ba mutu ban ba na jita mutu hannu wani ga lebe a wancan zuwa dabar yare shi ya wai mutu yi dabo kashi mu daba ko e gangoci dabo e da zangoci ya gati yanin sai nome da fashin bo e gwami da biyoyi biya ko ko e na biya cin ga ganin ebe ganyi wani ne shi lafazin na yiwa ya wallala kashin wula yabo da kawo biyan na jawon hankali wabe shi wabe yin zayi yi gani yau ga lari mai gaba da gabi a shi hannu koma shin dole ya wala mun yana haka ba taka da wani yabo na kano cewa bele ba da yi e e ya yi gini imi ga ya ba wuya ya ba maga wuji giya yan wuyawa ala ga ga ya ba ga ngaye ga miyawa ya ba taka da wuce don shin ya eh, zaga lafazin ya wala pronouns wuce kanwa wala kashin wula kuyogo ina mm. eh, malawa ke ɗaukunce ya wala biyanin kwale gan idda ni ya wala dambo kashi mm. ya wala majimiya e ya yi mizuni e bi ya yi mizuguba e bi ya yi mizuguta kanwa yóò tó wúyà ní òtí ó wà lójú ó tẹwà ló láti náà ko ma ina yin lungwai wa ke gbe ganin na benin wunji owo to ya yi niya waje sai sana ebu gan wuya saki nina sai ta wa makubo ne su kunfe jiki o kunfe shi ni shi n ba dokai musulunci aga yi ya sake ni mo fi okufu lomi ndo buga mu ari da ebone kaga waje kaga waje dai dai naja waje abin ne ga ɗan yanye miji zaki jo sakari da buyi ya tonna mai yamanci yayi ni ko yamanci yayi bana sai furu wace ne ga bida ce kana wace contribute tin yin yuge ko yo ko mm. mine na malawa ke yau kun ke ya wala nan obe mai ya wando ci fa in ni zajo fa wa shi bodo na kawa maji gusu ya ci wa da shi bu misali ranar shi shi bari da yi nuyi ila e ita shagun ga kawai dai mai yayi nina yi ma yau kashin babu wa zun babun na ba alali mazanne wayi wudda ya gugu ya ba da yi kashin mafi ga wani biya yi mashirin ba kuma fai da jiki yau mafi da ji da wunde mai ji da zama ti fai foyawo wo ne waje kuji kuji ga wa kizin wàbà zọ́wọ́rọ̀ wáyé nígbà tí lè kí o wáyé nípa nígbà ni yóò rè egbónà dò egbónà kí o ní ọ̀tọ́ ẹbá láàyà wọn ni ní ogún ìtọ̀tọ́ ní ajíun tí ilẹ̀ dùn tí yẹ́ wọ́n lè complication lẹ́wọ̀ lírí náà ǹgá mọ́lá wà dé kí o wà dé ilì mìíràn tó kìtà àgùtọ̀ na wunji wunji ne gan insha Allah ta'ala wadda ne wudda insha Allah ta'ala wadda ya nan ba ga ko nan wudda to ajin dan boye mu yayi ni ani ta be lawun ta da gba kitabu talaqi a a wale wunde kiyo mun lagwa sun daga kamaji e gona kan ga cewa be shi to ga to da kizo gufu ko da kizo ga kenu sai ne yana ga ji ba ta ta yan gwazu mo shi to ye giwo shi to ye mi shi ye giwo shi to ye giwo ne shi tìmí bá yóò ba bá tẹ̀wọ̀ gáàjà tí ó kúrò lé tún gbọ́tí ọtún èyí ṣe wọ́n káwọ̀ bẹ́ dé ilì ní gẹ̀mẹ́nà fóńgbọ́tí wà rẹ̀ ẹ̀gẹ́yàwó ń gbọ́tí aláàlálí múlà fóńgbọ́tí wà rẹ̀ ẹ̀gẹ́yàwó ń gbọ́tí aláàlálí mọ́ wọ́n ti jí wọ́n lá من inne ya wallahi ba shi mi larabci wani kalar ragibul asfahani an ragibul asfahani wa ga almufrada ta fi garibin ƙur'anu ga aflu talaki asali ya kalima ya talaku yi a takliyatu alayin ya keɓokin alayin ya wata daga kanyo yi ƙalu ajagan atlaktul ba'ira na min iqalihi daga ba da وطلقته مده وهو طالق وطلق بلا قيد بمعنى ولك يا ولك Wa ومنه daga daga kalimar nasuku isti'ira طلقت المرأة dan babu isti'ara ci magan la ko ai la jadi kiyo in za ya jun daga kanyo da wake wuce buyi fayya kun nole a yin zagi na lugwa nuna ayin mukulatun in zagi na ake kokan in zagi na furi an shibalatin kahi daga egbayin yawo kiwon wọ́n gan wọ́n ga agagaga ayàwó pa bàgìn dóòrò àjí alákàbẹ̀ ń zàgí ní ẹbí à yẹnà rìgá àtúwé ga yẹn bá bẹ̀ yìí ní iná sí na kawai na yìí láì ó di kí a kufani to aga ga asala kuji bi mana la kube bu wuki na pafo ga na wani kiyo wanwe ya so ba gindo tinaji ba na gba na ga ga wawayu ugaga duyo abe ke nga ida jan da retu nako ene ya talaku na nga dono nga atalaku fi shar'i wale kan ga juto ya wallahi e ba shari'a ne talaqo ba shari'a musulunci nan huwa ngai hallu nunu ya ya qaidin nikah ya ya kan ya ya wafa bi mana pipa na pa wani alawon aluwa ya nga ya wa jikiyo ya wa lọ wọ́n jìgẹ́ ẹ̀gbọ́n apá wọn Ya apá wọn ina haku ne kalima samaila ya zaka zai yawai mi yau ne ko za ni bacci mashi ba zo ga giyo zai ɗari ne shi zane wato bane gama dubu ashirin jama'a shi e jira na awo da wafa ni yau ne ko agúlò ya wọ́n ti kí àní tọ́lá ọkọ̀ ajé àní mọ̀nà panapafọ́gá ní wọ́n lò wakila lánàtí magan huwa ngayi halu ọkùdọ́tù tazwiji fakat nínú ya ní fífíyàn yàwó kawai shekul islami ibn al-qayyim nga ya kone ba da yi ne lagana ya shi ẹ̀rọ láti káàkiri ọ̀gẹ̀ nínú akó ǹgẹ́ ìkó ní ẹbá bèèrè ní ẹ̀lágẹ́rẹ́ ìwúkí èṣì ẹgbẹ̀ ó ti gun bàdá da ẹgbẹ̀ mẹ́ àlúgbẹ̀dẹ̀ tí ó bá yàn àmá wa òsùpá àrùwà bá tẹ̀mọ́ ìdáwọ̀gájọ pa ka ní jí kìtàbù nìka ìzóná ìyà àdágà ó ti lò ṣíṣí ẹbá bèèrè ní ẹgbẹ́ ẹ̀kó èṣì ó kí ẹ̀kọ́ tí wọ́n wúlé ẹ̀kọ́ tí wọ́n wúlé gan ẹ̀kọ́ wọ́n jẹ́ iṣu àmá sọ̀pá ètò fún yàgbó yíye bẹ̀ẹ́ lọ́nà gúlẹ̀ agúnbẹ̀ ní ní ṣúgá wọ́n ṣí ṣàlá hukumu talaki matsala yin kí hukunci yawon talaku mashiru'un yawon inda da shari'o, bi nasil kitabi bi yin alqur'ani wa sunnati bi sunna wa ijma'il umma dan da Musulunci. al'umma muslimi fa amma min alkitabi amma dalili daga alqur'ani ga ya walla da musulunci bi hukunci bi dokuji fa dalilu ga dalil ba su latu ga at-talaq marratani ya walla zugubu fa'imsakun bi marufin ima wawa sun yi mi de bolo-bolo au tasri'un bi ihsani ko ma waye mi lugwa gangani be bolo-bolo a shek misali shinkiti na yake yin lamini shinkiti na mufe gan nga aya nana nga aya gaga aya yawo alaka yan ba be yi nga aya na yau ga waga ajin gane wai aya nan family affairs takani ode ni wa so ba ni na kun bi ma'rufi agwa sun de bolobolo eke wala wala sun de bolobolo e nan yugi yufi latufu wayu

ko bi ake ya nisa annabi no eh eh eh yes mata'an bil ma'rufi inina waga yana walaye mawoyo amma be bolo bolo hakan alal muttaqin e hakki wata tin rege da so to yacinu Allah subhanahu wa ta'ala mai gan ban sulla eh, eh, zab ga donanya yayi wa nabi kulli azwajika in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinata ya ga wa rayuwa yije be mai yije be ya sai jeji fata alaina ebe ummati kunna mi ga ye mawala yaye wa wasari kunna mi ga lugwa yi ga ci sarahan jamila ah. imi uyo na dabi oyi na abuwa gogo ya wuta zakalin ni yabo wai amma ebo ibi aga dace ya doshe omen kaza kaza kaza kaza kaza kaza na wajina e eh, ga wuce jiki a yau wuye niya ni maji wazi ya tulwa ko ni maji jira da wani ya fi jiki a yau ya tulwa ni madda waye tiye da da wuce ya gwada ne wa shi wa na buwa ya tuma jiki a yau ya tuma ke luwa zani ya shi bai zani shi ma ke ji gyara to su wa maji kiyayen wa mashi maji ba ga min ja ke waya ebogo sake ya tashi tsakanin da wani gudanar ni mai yawai wakan zan ce ce gungan da za kirki ce ce ma a tiri wasu ne to ko gina abuwa fiska ban bajin abuwa kayan zagin na magada to ya bandwaci biya wuce da ba ga wani dogon ya gangi kan wulakanca ko? ne mata wani ma wuce bil maruf da bulu-bulu ibn ogbogbo ìyàwó gá bai ní òbè imi ni nínú kó ẹgá gíé fi mi na completely rézò gado kábòdù páàrùn kàzẹ́kàzẹ́ wardrobe ní jẹ́ṣì mẹ́ ọ̀fún pátá náà kó gá àkúdà mẹ́wàá ní àkàlẹ̀ àwọn ìtòbò tún àkújì mẹ́zò náà so you don't know so ngwẹ̀wọ̀ lákí o wala ya ma wannan lauyu amma za ta ciga gama ke yayi ne kai sabiri ne da wanda ya ga mai da wani daga ne wajibi nan a wani da shiga a wani suna na ba sala kuma da ta ya suni wallon shiwo wa ga ya zuba ba shi ganji zugun wace yallon shiwo ya yi take fahimtar na karin ba da falata yi lobe fahimtar na falata yi lobe ba da ta tanki a zaujen gari da hukunci wuce ya yi taci wa rubin gaya ga nasu latin ya yi wa nabi ya wa nabi idza sallaktumun nisa'a ya ga yayin zagi shi fatalliku hunnan ya ya ya li iddatihinna ki li iddatihinna bí màánà wọ́gá àyá imi wà àyá imi dá ìlàwà wà àyá imi ya dẹ́ lílí o lílí náà mọ́ ńlá aláwà tó wọn ní tí wọ́n pọ́ oúnjẹ owó dé ṣími ìmọ̀jìwò fúnṣí ń lóṣí yìí inú ọmọdá àìlọ̀ fẹ́ gẹ̀gẹ́ wúyà mùsùlùmí tẹ́wàá náà na yi ni nomba 2 kawo ga ya na yi ni ga aila jizo bezu ko kuma ga aila izongo da aila bani ko na aila bani da kuma wa la to ma na aila na buwa bwani a wace yau ganci kiki mana da wannan nono wa ga imi ya da aila wa ne ga idda na wannan ga adikiyar ga problem ga hukpa emotionally mai zage balance lokacin highland bọ́lá jíra ní ọ̀wọ́n ìdí àyẹ̀yẹ psychology jẹ ganan psychology ti jì e ganan àgbẹ̀ zage jíkí wọ́n balance lokacin highland àtàtọ̀ manyan musulmi ma ní àti ìgbẹ̀gbẹ̀ ní wọ́n jí múra àtẹ́yẹ́ tàbí ayin zage kúyókó amma ni wa Hmm? wo wa amma dalilu zalika mina sunnati amma dalili ya gana nan daga sunna ga ya wala wuji faruwa hukunci ma musulunci uga fa hadithun kasira hadisi jona dokuna min ha min yubo hadith ibn umar radiyallahu an hadith na abdullahi ibn umar sai tuje da biyu to baban su sayyidina umar annahu tallaka imra'atahu kadi abdullah ibn umar wa imiu ya in wa ya haidun imu mai jin haila imu mai ji shikan imu da al'ada fi ahdi rasulillah zamani ani sallallahu sallami fa fasala umar ibn al-khattab rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar mutum ya annabi sallallahu alaihi wasallam an zali ya tiye jijin ya cin lahu rasulullah a za a salam ci gungan murgu falura jiha gangi wa laifin umar jin umarni layin wucin lauji sun maliyaturuka ha hatta ta tura ka ganci sun wuce layin nulu gwari nulu jigiyar inulu li ma'ana layin lujun zo sun mata'id mutu ki bulayi laurujin bulu jigiyar mutu thumma insha'a nga baugan ji zugun amsaka badu lagusu wa insha'u ma ke boma sallaka lahu ya qabla an yamsa ma kanu lagu tunan ma na kanu tubuna fatilka al'iddatu na gayi fataliku hunna li iddatihin nan allati na to amara Allah azza wa jalla na Allah nan wacce ma zabe na ji foro ayi talaka laha nisa ga ayan zagi dana imam al-bukhari da muslim to abu da da to al-imam an-nasai ga gudu wani hadisi nan wani lauga ya zo layi mi ya yi ya yake ya wala yi mi o ya yi mi mo yi lo mun ji to la kul biji ya yake ya na o ya yi mi dan ya ya na wi to la kul biji àwọn ale sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ɓaguyo ko amma ga wale tola kulibidi yi nan ba na can da ba bai daga na suku bana na gayi ni ya yi ni mai jin ayi lana in ba ya wala na fiye duka shi mun fiye duwa ɓaguyo wa dokun don doye ji muru ya mai shaga ya wala na jiki yau wọn fiye du amma fi ji bai nana na wule ba ne ɓaguyo ko amma ya zake maza bai abu muhammad ibn azmi a zuwa iri da man doci shi nan a yale ga yawa lannan so jiki a yau musu ga is equal to zero ma gaskiya allah wa alam man ya beji bayani yi goro ya ci ga gane buka gani yawa lannan jiki yau ma fedu amma yale baji nan wujiki a nan wujin ya وحديث أم المؤمنين بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنا عائشة تجين دا بيوين أن ابنة الجون لما وركلت على رسول الله in zagi da gai ibnatul juni na kafu na lugadai ta anabi sa sallama nan wadda na min ha anabi ta to bayin zagin nan qalat in zagin nan gan a'udhu billahi minka me batari da zuwa jirti azabin mani wọ́n jí ìsì àzàbìlá ẹ̀kọ́ mímọ̀n daga bi síbò ló bá níbi ìmàna sọkú gẹ́gbẹ̀ gáwọn ẹgbẹ̀ zọ́nà náà fàkàlà ne níbi ce gari zagi wuce gan lakadi usti bi azimin tsari wa bai zamunci ko ko ga to yace dona ki bi a haliki da sun zame shi kiwa lai ne ba wannan bo nan hmm. fọ́nà jíyàwó ní àti lá èmì ìdàtúnbá ní ǹgá níbi àtọ̀bá ìzàgín náà tẹ gan níbi ga àtọ́ ah, ẹ̀tù gẹ́gbì orí àníbi gọ́wọ́ ma ìtì àzàwọ́ bí tó ẹ̀kì náà kí ní tí èlò mi ṣe àníbi jí gbá alhiki bi a haliki na anabi ga hadis da dane royal bukhari ibn majah na kun ga lawo ga kiyo anabi yayi milanin alhiki bi a haliki ẹgbẹ̀ mú gan wa hadith umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bi hadith sayyidina umar tayyib je daga ni biyu mm. anna rasulullahi sallallahu alaihi sai dai ficiyar ce alif sa sallam tallaka hafsa alif sa sallam wa hafsatu ya da ki sayi na umaru sun maraja a alif sa sallam cikin hafsa lashi wa abu da ta ibn maja kakuna alif sa sallam ya hafsa nan mala'ika cici daga sama wani Ki ga anabi sakwai jiwo foro ga wala hafsa wallawa shi ebo na hafsa waje na fila shi hafsa mai fiyazun yana fila a ne bisa asalamci la hafsa shi yau ne don ku sau ba ni wa ne gan wagaci egan meji ne a ne bi jiyan tuyawo laina na aisha a ne bi jin zai ji ba zaura na yawo a ra'ayi nuna ji kenan adewuji yin da yi na jake latuwa da ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa na ko anibi sa wasallam ma unke yayi miliyani umake layi mijin baya nan wuya nan keke tiyan haso ne kenan ko mm. umake ya to yi ni dai time na diki nan time na inyoro mutobo ni anibi tibe gunga aliki bí àhàlìkì náà ní ó lè ẹ̀nà ìbẹ̀ ní wọn aláwọ̀ gẹ̀ẹ́ ìzàgádẹ́ afọ́ọ̀lẹ̀ dán òzìrírí náà bà wá àníbì dán ní àníbì ìzàgá afọ́ọ̀lẹ̀ dán òzìrírí bà wá àníbì dán ní àníbì jẹun ilé jí mẹ́ àwọn náwà haramci ya zuga da wa lama umuga ibi ko? Hmm. Eh? bí ma'ana ẹba e bèyí mi ṣiṣe láfíà inú ga ṣiṣi ǹgan wùdíwá gan ga ajẹ́gbẹ̀ bá ní ọmọ ẹgbẹ̀ dóró mọ́ níwá mọ́ àà kó ẹbá ṣiṣi bá bugan dóró ṣe àyán wọ́n ga ní mọ́ fẹ́ jẹ́ haramu yo ne zage a nake fe da waya wala ya gandoro madawa ne ki mai masashi masashiyan na jo inda ci kodari inda ci ma ki kida dede ko mm. Imi imiga da shuga kida wa rijimi bayan cayin fi na kan lole wọn wà fẹ́ láti kí o wà fẹ́ láti yes ẹbúgájí e kazama ka zama. E alalimin ya gode zai za auma izagin da ce ya shi shi izagin da ce je man deje ko man ne wuka su makanta islamiyya na ko man wasu na wani wazi burin izagin da ciga mai daga guba waje yi ba wuyi na wujen kata ugbo na amma shawarar izagin na wo egan wọn alásanzọ wọn alóbaló wọn àṣíṣíọ́ tẹ wọn àjíjí náà mọ́kàndá gíjì ègíjì àlú kẹfẹ́kẹfẹ́ gíjì àjọ bá sá mẹ́yìn wúchùn gáwọn àjíjí ọ lọ́wọ́n alágan dóró san so ẹni gába mẹ́yìn wúchùn ti gan ìwọ̀n gáwọn àjíjí ọ wà ló tún bẹ̀ẹ́ wọ́n lè zane general of asia àti yan zagi na bani ziyo manyu na nan to wunje hankali a gbani manyu na gabe gugan gaskiya wuce mun ji gane wa fahimta bai bugu a gani wuyi waje abile mai jike wani frustrate we wani sana yi wani shi ba ni mi ce gari ibe ga wani da na ji shanin wuje muraja kuran samun ebe ni waje tafi zuka ta wace haka kuran ba <laughs> eh? ba e su wannan ubo wani haka lan ga eh, da ngo e bo da ku tafi zuwa da ji wo da da tun lokaci lokaci nan yau ma yi wannan ga lokaci ji wa sada a a'udhu billahi minash shaitanir rajim alaliyan da ci dikiyo nan da ci kuta ko da zan da cewa frustrating zina ne ba nan waje abili ngo ne izagi na je januri mm. ebe ebe yufi ebe lulu asibiti ebe la tufu ashiyu ebe aje ajetoseyu ebe aye bu, ebe ejikaze ebe ejikazeyu tembe tunulawa ne ebe ga ashiyayu surprisingly pata makawai ebe de remote nyoci na wamman nyoci lagin gaba ba fiya fiya wani kutu lagiyar da aka gani da wuje ya wubiya wuje ga gani wuye inda ce su ga ganzo yi wani beti na ya fi yi sharon ji fata faganin da na fi kiwa yau ìzà dèdè lẹ́jù máa jí ògùn náà ń gá àdíkí ọ̀ ń gá àyọ̀ ẹ̀ bọ́kọ̀ ìzà jù òdíkí ọ̀ ń gà jù òdíkí àpù tọ́bọ́ tọ́ mú jí mọ́ wọ́n yà rú màálẹ̀ mọ̀ráàtì mọ́ gá ara mú yọ ya imi ya ń zagi talabu talaki nawa da waya wala min zaujiya daga baya bubo la'iban ego ezo au huzuwan au hazuwan ezo gake ya cin au ala sabili ta'annut ko tuma kawai ego jigangabo ligari illatin umari illan dunduyan

fi ba shi fatan kawai zai je waya wula shi na gata da so wannan munafika to annabi ga munafikan zaki gata na ne wali hadisi sauban bi hadisi ne sauban ta tuje da gani gani ga annabi sa sallin ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaqan ayyu mamra'atin izagin sa sa'alat zawjaha ga da wabe buwi talaqan gan wulu gani nan fi gairi ma ba'asin ma bi laifin doro ya biyi ebu bujin laifin don da fa haramun ala ya haramu ya yan zagin na rayu hatun jannati ya kan ya aljannan no le don na Ya zu jiki ya zu e, hmm? jiki Ya yawa yamancin da ci ma nga du fe da ku gibi eh Suna eh fe jiki ala don da na misali be safiya safiya wale ke mino masanaya in eh, kaka ku kaka ni wolu ya wona wole jumna barufu ze babba bone ya kata ku mai ya ku je mai ke zan nan so kai e kai ba da ni kana wo ma da ji kaza kaza ngole a tafe jiki a tafe da na sigi za gina te fu kanu ya gina tafe jiki mu tafe mu tafe lati da video mu ya ku mu zugun fe jira mu fi bu mu da ga shi ko ya ni nan na mu din da mawa ko ji kaza mu ji kaza e ba magoya ba mu take bu da ji hmm. ha ke ya eh, gbogbo yin zagi a gajin haci a gama ya tso na ji mai fiye wajen gidi don imina shi nan yana wa gidi ziyan ya ba wunji graduate diploma maga gani ya tile yau. da jiwayo ebe o maji diploma ga jinsu kuma ga ga jijon ko wace kwara kan wace umediye nu ga asụ asiri nan umediye ya gina umediye ne ya fina umediye tufuwa ya fina wala ke lada makanta wala wani fabiliya wala kaza ya ebe ne dai ba dai yawo zumu digiri digiri yan domin jamashi ya lafiya ya bago sabila yin na kun ne ga lawan ake uzuri mun ko misali bayin nan in zagi dayawo wuci da bebe o kenan gun bebe ne me kwa me jige me kwa e ma mi me kwa me jije ku me fi shayi yau ne ko mai ji indomi mai ke yi taliya na sokwa kwafa ganin nga yi ejo ini maga a wunde wunye jiki yan, wunye kíkọ wunye jíjẹ kun a kí ga wunye fífi o ẹ bá mẹ gungan wunde tó na wunye àfẹ láyàwó na àmà ẹwọ ìṣiṣi láti àyíkẹ yìí nínú ìgbẹ sùn à mẹwàá situation náà ó jẹ àǹkẹlẹ àkóyẹ ńgbẹ̀ṣẹ́ àbí àjẹtò yẹlú ẹ̀ àwọn ìṣìdẹ̀nà ńgbẹ̀ṣẹ́ àgọ́tò yi náà ló lè ìràwọ̀

shi kunu na rikin wasu yes kunu tata yes kunu bakaji kunu kanwa kunu dara? na su afirka na ne jikiyo efi wani su kwa lani mai wani zuwa ke da sha fi? noro fondo ti wọn gájẹ́ ìjìbúrẹ́ jọ tí a tó kó ìlàjú wọ́n ki lọ pàtàkì ọ wọ̀tíkàlà ya múnú dáwìlò ha hmm. bẹ́ẹ̀ náà waɗanda ilayen zagin na yaji ne fi mai fiye kan nan waji wuce ba nan ko wuce hankali an ga gabe ba nan da to ya ta tun yin ne fi ya bana riga ta gun ta yin su ne fi ya wata labiya wani a dake a daga ta gun ta baki ba zanen kuka tun wule yana ga bu na a wani mutu ya mu mai jigiya eh mu ne kwa yau ne a ta to ga yi ba yin nan ko waje yi ko waje gwazu maji na zai wa sanane ne fi kwana wufoyi ya fi kwa wa mama kone wa mama banga waji wa mama yes na wa na kaza waji yes nga wani e, e, wabe ne da bana ko iyan doce ne man wundoci ne ga hakin yaya wa maga biya ala gani ga ya sofu yiyo ah. ya wala liyani kar ya wato to lala adede osunmo mi be a da yun ti dani an ni ato isaji e kanga ni ejin la ile chicha kabara yi sun ebu fe tun egancin efo bati da abu zan barai wakan ya ga wuta da ji yara ga wuta wọ́n gbé fìtínẹ̀ na ẹwà àlẹ́kínà wọ́n jẹ́ ya tábẹ̀ dìstọ́bù mẹ́lẹ́gú yá ẹ̀rùn òtítà kábára ẹ̀rùn na

lamari da ya canare kai da ke ko mu ya minan na umajin domowa kaza kaza kaza a kuri jin ga ga ga tu gunga da kanu go lawo ya dole wo guri kimo wa guya mo ga da wo ga proof ga da amma mi a a <laughs> a bu ga fuskure da yo ni daza lawu ne in e wi nga ya gina da ji kaza yana e to gwazu mo shi ganin yana e to kaza kan mu ga proof ga da mu ga bugo mu ya wani wata mitu kiyo wata mitu emo ṣe ìrìnàjíjì ẹgbẹ́gbẹ́ gẹ́bí oúnjẹ tẹ́jú ń gẹ́gẹ́ ọjọ́ nífẹ́ tí ó tẹ́lẹ̀ ní ọ̀pípẹ́ o matsala yin gbọ́rọ̀ jẹwa da fitinati wà wọ́n káṣí kọ́mbélé ẹbá e, e, wọn nẹ́fẹ́ explosive wọn kú ń sọ̀rọ̀ mẹ́bí kú yíjọ kátọrọ máa dínà òbí á tí wọ́n wúwẹ́ yíwú yí náà rẹ̀ ọ̀dá igboro kọ́mbé ṣì gaskiya ẹbá nẹ́gújì fìtínà dáadí ní wó ẹbá dáájú míṣàn rọrùn dúdú jẹ míṣàn lúwí ìgbóye kó tó mẹ́ bá dáájú míṣàn mẹ́lẹ́ kẹ́ da buga wane ganin in ya su na fitinan da cin jikiyar mula munda waya wala wato sun walakin amma ya ju zulil mar'ati jayizu yayi ni yan zagi an tatluba talaka din wa waya wallanin min zaujiya daga bayabubu bubuna inda khawfil fitnati ka kunun yosu da fitina ala nafsi ya ci ta cin aw din ya ko adinu aw waladi ya ko mai juna li annaha min al asbab shar'iyya ya wannan da min ya sababi ya shari'a al mubiha na juga na jaya wala la mubah li zalika hatin ya gana ma'ana in zagi waya wallawo ko ẹ bá gẹ̀ẹ́ pé wọ́n àyá wọn ń lọ kí o ojú kúlù àbèké ń lọ sùn iná àmọ́ wọn àjíkọ́ òsùn mọ̀ ń dúwẹ̀ dígbé jípẹ́ ní òsùn ní òfin èdè òfin èdè kìtìkìtì ya dula ga wancan nan wa sawfa yati zikru bi ya tuye ga wancan ma be gboro insha Allah wa takhrijihi dimna abwabil da ziwu tolaku tolaku igwa bibu don bayi ngole bayi ọgbọ́n agẹ́gbẹ̀ yìí ni lè bayi ń kí àlókùn bèèrè pàwọn tolaku wọ́n ya kó àmá ìzàyí ọgbọ́n agẹ́gbẹ̀ ẹbẹ́ kágbó kí ìlàyà àlókùn ìzàyí kúlù wọn àjọ mọ́jú tó àgbẹ́ wọn kúlù jẹ́ gan ngole eh? tọ̀bọ̀ ẹbọ́ tó tọ̀bọ̀ ìlàyé ẹ̀gán wọn wága ẹbú láwọn ìhun ya ẹbá ti jìyàn ìzàgí nagada kóòtù ìtàgà ìpẹ̀rẹ̀sẹ̀ntì ẹ̀hùn dẹ́wà gbogbo ìbàrí tí è ṣe tara so kulu musikio muso dambo ma ki layawo la ti dagwa nzaji bo an iji maso ko dambo na layawo la atolaku pawe tolaku dagwa nzaji bo an nzaji ga di fushi wale ko emotion wuti ga afelu nga obu ogun wuya zu dari fueri wa ti ebe shi nga zo ga zo ti fi fi tire bo fáwọn ẹ̀yàwó lágádẹ́gbọ́ ìlàjì ọdán ìlàjà péjì ná àmá fáwọn ẹ̀yàwó lè wọ́n bá yí bú dán ẹgbọ́n ní bá yí kàánú wágánwò ìsẹ̀sẹ̀ fáwọn ẹ̀yàwó láwọ́tí ná tunani ngójìdá ẹgbọ́rọ̀ ngójìdí sùn ngójìdá ní ngójìdí jẹ́ náà yagbá nga yi zagin da za a fiye jin giti ya gina jo nga yi zagin ya gbani ka kuma miga ce wajen za a da kifi mu kwamfute bumbo nga yi zagin ya gbani mi da ka me gadi za a fiye dambo kamiyo wale ko nga ba ta kakule dole yi zagin da ya gbani da mi horo yi zagin da abida yi a ci bai mi fa wa gandu lanin amma yin zagi ne bai ni ba

when you just go on his behalf they do what they do song man nan temina daga na mimmo ne temina miliyoyi tuwo nan nga miliyoyi yi nan kawai ga ibe ni wata ajiyar zuriya ji ya bago ime wuce ni wuya ye ne ga banza na shari'a da bude zai je gari don gwala a ji tole da ji a ji taziru yes ebogo zabajo to na wunyi yuna nga dikiyo nga gagan wunya yimi yo amma waga ya yimi nga yutala ku sunnati wa ya tahirun yimi ga ali na yimi adan ila ba gairu haidin yimi adikiya yo wa adan ila ba fi tugurin dalili na ma lan ya ta'aha fihi ebala sabu dalili wuce bwanin daga wajen gani ko na italaku sunna aw kuma ha e bayni ya wa ya hamilun imi mai bekin ini mai biyanwe an je ga ko qala ibn mas'ud ibn mas'ud gam radiyallahu anhu na talaku sunna ene talaku sunnati ne ibn mas'ud gam an yutalliqaha e bu laimin ya tahiran inyululi fi gairi jima'in amma liwuci a da niyyar liliwunci ma a inda ga alizuwa ni wọn a ji jima'i biyu zuma ya liliwunci wa abdurrazza gan da alimamun na safi ibn maja a ga gugu kiwon wa gan gugu wa ga yayi ni ga yayi ni ta kuna mai jahila nan ko ye ba ci wa ga yayi ni wa yayi ni ya da lokaci ne mai ayila jizuwa ni nan ko ẹgbẹ́ àbá ní àìlàázuwa ní wọ́n lè yẹ́ ìtàtí kúrò àìlìzọ́ sókún wọ́n àlákẹ́ tọ̀bù dẹ́lílí wọ́n ti wá wọ́n jí ránà kó nnaga ìtọ̀lá kò sùn lẹ́tí kó mọ́ wọ̀yà yẹ́wú náà òyìnbí ẹwọ́n ẹwọ́n ó ti máa tìlá sókùn sókùn wọ́n wayi mi yayi mai jahila na Nigeria ko ma misali ni waye laji zo to taci su wanne wa ake ba mu yin nan ga wayu ya Nigeria wole turu no jida nan nan gole wa to buzu me turu nci wani eh yayi mi acha kuyo wadda dalilu ala zalika dalilu ya cinye ganin kaunin lai ta'ala e ga yadda ya da na ya wa nabi ya wa nabi idan tallaktumun nisa'a ya ga aluyin zagi jiwa ya ga yayin miji fatalli ku hunna ya yaya li'iddati hinna ki li'iddati hinna ga yayin zagi don haila ko? Hmm.

ya suna Allah ne ce ce nan la tukuri na min buyutihinna e ganye yin zagi tiya daga mi ajo ya wala a atun zagi ma ga tiya ma. emi babu ma illa an yati na bifahishe mu bayyana da gwabi bai tura alfashe na cikin bangwana wa tilka hududullahi na magai dokar coci wa man ya ta'adda hududallahi wa na magai dokar coci tuna faqad zalama nafsa wa zanami ni zalunci la tadri wa gyare la allah wuji wato yace yahudi su ba da zalika wa belen da ci su mutun amra lamarin marin ci kin wa ga wayo wa ga imi ya ngole waje imi imi egotika me le ko weju wele fiji na wele ga wuye biya wo ya nan weju wa zu wuji giya nan ngwa weji jira bi wuji giya nan ngwa wadin wuya ngwa ya wada ibe ji ya jara wuji giya nan ngwa kawo du ya saki ni ga ga daga na wuri ya saki ni nan fulo ni amu luwa wuji giya da mi obo da mi obo da imi sore nga kindi wa yawani mm. wa fe gwaje wa fe pani wa fe sha no le don ko mm. ka ku no ga ga gan nan nan yawo laji nan ko ka ku oga ga nan nan yi lajari jin bi doji nan ko ka na. no ga shi wa ti da tsobu wa ta kiji nan wa ta ji ma ji be dan gole reconciliation ji mm. ani laila la yudifu ba da zalika amuro ma na wajo jara mi ta be zuma ya saki ninno ko zuma ya saki guba no wato e ba ga ga ga wutu lo mi amu wato yi ni ma e tun e egun ga tun tun ga wutu di kimo mun ya dan da ni ma ya so e za mi yi mi ji ma e ga e ga ji e wuje ni wuje zabiya wuje kaza kaza wuje ku wuje ni ma ya to ga ji ne yayin yayin wawo ya wuce da shigo wawo good

ebe ma wadan nan wale da nan biya sake ga abuki nan mutanen katu ga idan shi Allah ta'ala wusi ji mu dai hakuri bagu yau ko wa hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadisin ya sallallahu alaihi wasallam fi talaq ibn umar yake talaq na abdullah ibn umar jina zaujata wa ya haidun abdullah ibn umar wayin lugwa wayin yayin numba fejin haila nan fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam murhu falyurajiha jiwu foron lai sun mali talika ha tahiran wuce wula wulugwa ma'ana wuce wula nga ga wayi nga ga jini yi nu dalilio hamilan yi dan da ta nan waga amma ne aliya ni wuce ai na zugu e baga ke ba ke ba yi ga a a wala da dole ebo to sa doka na jiman mu da zanu ce lami to anan nga ga e biye mu zanu ce ya e yi yawo ta ga wo na da biyu ne mu ya ko kan do tun ga biye mu wadi abele ga gindo ta ji kiyo wa ga gangani be ebuyi wa da da fiya upa be zanu ci wadi abele mu to ya gima fa ne zaka zaka yi mai zaka ya jinwo ebo nu do lobe wo mu ne da yi e wuci <laughs> ba ta yi baki bo idawa dokai musulunci za ke minu gagagana ƙalar hassan wa ibn sirin alhassan ta ibn sirin alhassan albasri sai cuguya ina ta da shi ba shi ko wata laku sunnati ya walla ne sunna fi ƙubulil idda yi talliku ha tahiran wala yi ya kafin wajen gina wali fi gairi jima'in amma nan wani zana wa lake ji jima'i biyu biya ne wa in ka da biya hamlin amma yi mi ga ibiyan wai. tallaka ha mata sha'a wa yi wa kaku na gaba wani e ya yi mi biyo kashi e ya yi mi biyo waya e ya yi mi biyo waya mana Wa ya yi mi wo biyo wani wo jira na ko amma ya yi mi da ya laya amma yake ya yi mi biyo bayanan wali zumailo na wacce ba wani na ewu malatu lagaza na je wani wani wa jiki yan wace yawa a meke ya yi nisake wuta lokacin ya kai etu ciki yi ba wannan rai kene shi ko to kanu ya e tafi ile gano tun ya gabe da hannun yau kai ga ta jin gani wa be shi experience sun ci be bu ke ide basira kafin ga fayin insha Allah man ga wata lakul bin wani talaku sun ta zo an nono ko ba mm. na ga ga wa yayin sunna mu alam tona doka ne ga mutum wata talakul bi da wannan bidiya da nan an yi talliqaha wa hiya haidu ya wannan bidiya mun ga yazo ya yi mai majahila aw yi talliqaha ko layin lugwa layin ya fi tuhurin dalilio lili na ma wata a ha fihi ebe a tọba izagin na zuma ya lili na hmm. izagin na ayi zo yóò jí gádà kó mẹ́mọ̀ wọn zo e ma zo e sún ẹbá e ke da ti kí da tọ̀bọ̀ na ẹbá tọ̀bọ̀ zo gẹ́jì na sún ìtìbẹ̀ ẹ̀gẹ́ wọ́n ti kí ya wọ́n já ń pẹ̀lẹ̀ ọ̀tẹ́ ẹ̀nẹ́ lè tòtò yíya ní tutọ̀ bá wọ́n ti gábó ya fi yíya wíṣì wọ́n dà tọ́kọ mi wọ́n lè bá ní kí à ń láì mi tú ẹ̀nà amma bayanin nan e baga shi shunca imi yadan haila ko e ba imi yadan lili na wato ba imi na ni na in ba yi ya wuce nga tulo kashi wa alwa in ba ga yi ya wuce kaunti kashi a kaunti wa mr a na wa mrs

ko yaji fahimta hakan nan yau ji hajji hakan min nago ẹgbọ́n ni ẹni ṣe kákọ̀ wẹ́lá mi láti ní sáà sánú jíga ájì wáyé mi yà gan ayílọ tó ya yí mi gan ayílọ orí ìṣúná ẹnu wòṣe ní ẹ̀nà mo sì agbú bà gan sẹ́kẹ̀ nígbà dánwó káṣì dẹ̀gbẹ̀ ní wúyà dán ayílọ àlú sẹ́kẹ̀ ní à. good yes man yi da ṣe ń ba jùmúrù ẹ má yìí gẹ́kí ọ sẹ́kì di kí ọ wọn eh amma ya bada laifi biyan wa le sunna ba na nino jina ibn hazin bai zan doci maganar na je talakul bidiyi tuyo na ari magaman a da safiya mai na zama lai sami ne fowa raddu na ya e bago ya wallan na jikiya nan ka nimi a kanta ko laji ganewa maza ba na gaibu na azu labiyo a mai gane jimuru bukatun ebo na ji sun yi abu laifin umaru wuce wunji kiyo gamuru falura jiha babu wasu gabu interpretation tsaniu a ga falura ha bi ma na wunje talaku ya ne wula wunji rujuwu ko laji ganewa za mu ci magano fali radiya babu no ulai ni wulu dujiya tunulo ne no la void eh? eh, muru fali rajiya na da ni diga da na zuwa jike ga Allah ga wuce biyo although hadisi ke da de na jiga na fasara nan wa usibat laha at-tatliqa wato yan wuce na na fa u count ga yin zagin nan wanda kiyo an da saki ni wani riwaya wuce ga da clarify argument na no ah. ah. ega ne complicated ebo na ega ya wala kaga wo bi e ne a gan eh no mu ga bana ga sai la su da ji won hankali a ji to ago ji wa ka kara yan musulmi a shabba ne ga no ga na ẹ̀dẹ́ ìṣà ń dájú èèyàn òun ti mọ́gá lítò ẹgbẹ̀ náà wọ́n jẹ́ àǹkàlẹ̀ orílẹ̀ jì àà aláàlú ní àǹkàlẹ̀ àyàwó ní ìdánwò wọ́n mú jìkí àná wọ́n gbọ̀gán wọ́n gan ní wọ́n pọ̀ tún bá dọ̀ṣáà àwọn pọ̀ sán matsala yin gboro aliyu ti dadu bi talakil bidati lulo na alo etiyan e kibo na etiyan talakul bidati n gba etiyan agu kaunti gan talakul gawon to imo wọ́n talakul haidi gan gbe talakul ne rajidan fún yayi ni da dáyí lọ́nà wa ma na wa min bi tatliqi e ga yi tuye e ce wajibi o za ne ga yayi mina wulan yali sunnatin ke mina sunna be be na la ya ani wuji ga ma ne ga na gayi adamu li ti da bi talaqul bidati wuji ga a count ke talaqul bidati ya a a aw bi man tallaka imra'atahu ko ya za na gayi mi lugwagi ko ga yi mi ya a ya mai mi medalona ba talaqu fi zalika jaizun ko talaku jaji kiyo wa ni tabbatarwa wa inna ma yalhaqu wa yusmu e ba ji aje lefi alama fa'ala ye tunu lohun ci jiyan wuce wuce ma alisun na bana ale ba ko jira le wu ya dulu ala zalika yana lauti ganna wani hadith ibn umar المتقدم حديثنا عبد الله بن عمر نقول قال يعني كنا عبد الله بن عمر ياي نونا فان النبي ابن عكيك النبي صلى الله عليه وسلم امره بمراجعه زوجته النبي جن فرغون لا ينون لوجي التي طلقها امنا والو امنا وايا في حيضها امدا حيل وانا امدا شكونا والمراجعه نتو ازوجي مراجعه ينو لا ينون لوجي لا تكون واجب فاروا الا من بعد طلاق di talaki sai ko gáyé ní ìyàbí ó zò wàtí bẹ́ láwùjí bal kadi warada sarihan dalili dé gbangbe jiji a nibin umar da babu labin umaru an na haɗi talka ke ya yi yayin yi na nasu kadi kusibat alaihi o count gan wa yayi zuwa zuniya ni wa tudda biha amulo fa fi riwayati salimin رواية سالم عنه ده باب لابن عمر وقال ابن عمر باب لابن عمر قام فراجعتها وتعيني وتلاجي ووذبت لها التطليقة أتمنى كاونت قام ودي كيو ودي ساكني وفي رواية نافع رواية نافع ومعنه قال واحدة اعتد بها ندونا da wani na account nan wani eh na wa haka za iya sa'irin riwayati ga an ga to riwaya ne kene bibiyo illa ti ba da ti shaza inda gwado an zai ne bibe muciki na muci shazuna adelita fi a jami'u fi a kami talak ya ce kamar abu muni misali etiyan kibo etiyan mujallaji ne wa complete ne ti masalayen kibo masalaya wallah da sojo ta kata ɓaiwuyo ko a majalita fi nizamu talaki fil islam ya mutu abu lashibali ahmad muhammad shakir al-muhaddis ahmad muhammad shakir ne misra nizamu talaki fil islam ya ciki bukan ya ciye matsala ya wala ebony ya wala complicate a na ganyu ga sai lona a na ganyu ga na shishi gan ya ji kaza nan a na shishi wuta ya kotu bayan wuta ya kotu kaku ne kami miyo shi ne nan eri eh, ne fata ki je fasar wujo hajji wudu ba na shi jinji kafa lokaci ga anti-tolikun iwewe wini wuka tun baki hukunci gan nan layin ya kashi wuya ko laji <laughs> gashiwa ko la na shi jinji ga yini gan anti-tolikun imanin zagi ngaya wahala kashi wula ko da shi wuje ini ngole ko ini guba in ba ya zainabu zainabu kuje to mi ma zainabu ya ba zainabu ki talo tun ba abun ko laji ganewa ko zane shi shi wa ka ba ta ka daga tallaku tuki mi ya alali ma zane uje ni ga wa ya ne kai amma zane bella ta kada mini mu jo ne kai ya da lutu shin ke zaga ya yi mi dole wujeri wujeri da na cin kanu ya yi mi daga wuji dole a dole yin na jipata yi ga aji jahili tun dole ya fiti na yin lamarin na ja ajiya yin eh wọn ajiya yin wọn lake buwa hmm. eh kuma ga kawai ga ya zai tizo ce da yawa tun gobe ci sa su zai wa ciwa shi ke waka ke ga zai fesin gumbo so ga da yi libyan da kan káàtò jẹ́ ara nìtí ọgbẹ́ ọgbẹ́ wà sínú ọgbà ayé jí wọ́n tí a kéde lẹ́ẹ̀fọ́ ọ̀tọ̀kó bọ̀ ayọ́ ní káàtò wà fẹ́ ṣìṣìṣì wà fẹ́ lẹ́gbẹ́ wáṣẹ bẹ́tì ìdòdẹ̀ sáàbà àrùn gbẹ̀ṣùgbà nínú gùfò kógun yo wọ́n tún gómìnà tí lọ́sọ àríkún wọ́n tún gbẹ̀tì lọ́sọ àrínà aláàlímọ́lé ìṣòro wẹ̀ jẹ̀nẹ̀rẹ́tì fífá ilé òwò tí àlúfà àti àmì lọ́nà قال موفق الدين ابن قدامه موفق ابن قدامة المقدسي موفق الدين المقدسي الحافظ ابن قدامة المقدسي الحنبلي راس الحنابلة في عصره من كان المغنين غفا إن طلق للبدعة إباقا بيانيا يجديا وهو عنقاي أن يطلقها حائضا ولين ويين مجهيلا aw fi tuhurin ko waye mi ya dalili lili na ma asaba ha fihi wa sabu dalili wuce wannan e baga ta gadin afima e ba kijin e ba le fijin wa ka talaquhu ya wonci na mu gan ya ya mu ya da su mu haji kiyo wa fiye dun wa ya ga ti kauli a mutali me ba general ga nan manji ganan qala ibn al-munzir wa ibn abd al-barr al-imam ibn al-munzir

lan yi azabu ba na gan lan yi halifi zalika da zai dai kyalle bai ci gana nuna ga ya zade ga yi miya gwayi lọ ko wayi miya na kibo na dalili na mawato e bauzu mai lili wuce wani a gasa na gani jina eba ji a mariya na eba na yau na yi na fiye duk wato zanuru da cin labai ci ganna ba ya bayan ne ibn muzir da ibn abdul bari ganna ba illa alul bidai da gwayan bidiya ja wanda lamin bisa ja gina bai mu yau ko kwale gan ibn abdul bar in ta littafi cin alijimawo ibn muzir wato ta littafi ce kiwo ya cin alijimawo ibn hazm wato maka gan ga maratibul ijma'i bai ga wajen gane ko to ibn al-munzir ganci ma al-ishrafu ala al ulama'i ne ibn al-munzir kana uji mujalladi go gube wabe ne kafi bona wuje ga masala ni wati ci wa ga zaka zabe zaka zabe zaka zabe zaka zabe zaka zabe an ya go zai maliya ba ne zaka zo ba go laji ganewa a ti ka to al-mawsu to ta ga mu kan amma al-ijma'u kiyo mali fashion nítorí wọ́n sì pátábà ń ṣáájú ìjìmáwò náà wọ́n mi wọ́n kà ní kọwọ́ dédédé nínú gáàsì ìsàfilòpídà gàgánù fún ojú ìlú matsala yin buru ma yustas na minazal hukumi ya wagwa daga hukunci na talakul bidina ko? zane talakul bidina waye mai jahila ko wa mi miya zuma liliyo na wala su ba wani wa eba laifi jika yi wunde laifiya eh eba laifi jiko ta wato bambe da na miya na agwagwa abu nan wa yi ta suna miya da hukumi yana agwagwa ba abu ya ci hukunci wani ngai su za ku gani ma da kuli biha ngai wa lai zage lugo ma ladi da kuli bai zage wucin ya fi haidi ya yi zage na bada ya lugo fa yi na ala idata layi yi zage na je idan dundwa wa kadin ta fa fi haƙƙi ha illatun nahayi illa na lati ga juna masu kuma jiki wa fiya ebo na gbanin nan nafsu fajaza talaquha jaizu wa yayin zagi wa kabi wa judu kullu bi na kuga jin haila fi haidiha kuga da hailu bo wa kada akhrija في رجل طلق يتين

ina wuce da idajen ngo ile ne ko ga ajo ko kaza kaza mushe ba wannan a'a قال الموفق المقدسي الموفق المقدسي كو ويقع وقال ابن عبد البر وابن عبد البر وابن عبد البر قام أجمع العلماء man ya yi jima'uji Allah an na talaka sunnati ta dai ya wallayen sunna inna ma wa lilma dukuli biha wuce a tabbatarwa jiyayin zagi na ajin dukuli biyayi na amma ga lilma dukuli biha amma in zagi na wa'ala ajin dukuli biya nan falai sali talaka ya sunnatu wala bida ya wallayen wi mun je ga talaku sunan ko talakul bida ci dana kawo ladi da kuli bai zagin a wani wa kawa da hanyar lawan da ya fi madan abin nan ba ko ne bane kiwa yau ladi da kuli juna In fi iddatu talaka ko sai idda ya kibo falaisa li talaki ya sunatu wala bida illa fi illa fi iddati talak sai kibo sai idda shi ya wallah ala tilafin nan fi ala adadi talaka adadi yake adadi ya wala nga kawo laji wa laji da kuni bai lagiya wacce ga miyoya nga miyoya na wasan da ni da wani kashi wanda fiye duk ci na waji wuji wuji wurin leslie concert na kan kike nan ko laji gani haka wancan wata ungayi alakti lafin bai nan fi mai da cin libati ga wancan yau wadda zalika ya bane da an na talaka fi yakin madukuli biha ebo ne ya walla ya ci zagi na hajji da kuri da yanina ya zaka na cimin zawatil akrai in ga ce da min yayin zagi na je jahila na wannan inna ma kana lahu sunnatun wa bid'ah ba wancan ya ba wani kai talaku ne ya sunan da mai ya bidiyo liyanar iddata ta tulu ebo ne iddu ga pa ala ya bi talaki fil haidi ko ka kuma guya da haila wannan wa tartabu bi talaki fi tuhuri watar tabu nilagi na fe de kilokejì ẹgbọ́n wà fe sheik ṣe tuhuri dalilio alladhi lam ya fi nebula tabu dabwa nan amma ga ilma dukuli biha amma yanzu gina halaji dukuli biha na suku fala idata halaga illa idata tuba tanfi tatwiliha idata ta tuba na nan a jikin nan ma lobana awul irtiyabu fiha ko wa de kilokejì ya tuba na

la sunnata li talaqihinna wala bid'a maya wala ya ne ba ningo le wude suna ma de bid'a ya ne de talata dole bi talaqi ya fi hali e bana idda ya wa lu wa a don ga de ngu ya lona wala tahmilu ko fatar ma la tun wutun tu de kilo kishan ba abun nan bai ni ko man jayi jima'u ji sai dai ba ne daga talaku sunnatu bi talaku bidati na wuce imi na waya jiyawo imi da waji kiyo wa ma sabo bayan yawo wuce wannan ko waji dukuli bin wato kan wuce gai daga ne talaku sunni talaku bidiyo bai ganin to ayo ko amma imi na to waga wayawu ayawe wasa da kiya ayawa fa amma wala ji dukulu bayniya na waga daga wayi mi wuci ya kan ga ya ga imi na dan hailon har ya da wani iya yin wuje talaku sunni ko talaku libidiya ebo ne zanen kila ce je talaku sunni talaku libidiyo ebo ai ebo idu ga jiki mo da ya wupa mo wa maga yin zagi ya ka ni oji do ko libi ne ngole wa ji da ndo ndo ko la ji fa inda ganna dede kan ci masu kun ngole wa ga zagi ya wa maji dukulu bai zagi wuce umari lajizoni umariyani wace a tsobon su mai haila wucin lóòlé wọgúwú yàdín hali wucin ẹgbọ́n wà fẹ́ ṣe kòkó tó ń bá náà tọba wọn su mai lílí náà kó ń ga ajiyar wọn kó wọ́n àjíkíyà kó wọ́n àjíyar wọn ń láàpì àwọn àfẹ́lá kídán wọ́n àfẹ́lá kílòkéjì náà mú ó

amma kawai gula da yau kami wuce ayi laji nan kagan wula to stage na wawo stand yan jimawo wannan ga wale eba alhaji kiyayen eba alhaji dukulu biyu ya mana eba ala sobawa kati eba yau wọn kya sobin gwele wọn kya ba nan da ciki yau a kya ba nan da ciki mu daya wa kami mu ba ligi nan wọn ɗari da wọn a dukulu jin biyu bayan ga yau na lè ìzàjí ẹgbẹ́ ìzàjí agáládà ẹ̀họ̀ kàánú ìṣàtọ̀ ayélájíná wọ́n lè tọ̀lá kúyẹ̀ tọlaku sùn ní rẹ̀ yìí yàn ẹgbẹ́ ni wọ́n jẹ́ ayélọ wúláàtà ayélọ tó yìí jà kọmọ̀ tó wá ni ɓagan wajidis dai nukiliya gwargwado ko matsala yin gboro yan tibarun lafzi wa niya fi talaq yan tibarun a yana awaza yana waji tibaru bai yana yi lafazi na tiyana wa niya gan bai niya fi talak da babu da ya walla da kibo da ya walla ba na gangana ngole lafazi na wagantiya nan lafazin da shi dan bo wala mana ya wala wa malaki wa mala mana ya wala wa lafazi ruci e ba gu gantiya ngoya nyuwa ga kiwe pa mutu la wuji fasara wuji fasara ya zanen gon wa yayi nu ya ga dingo kan ga a jiki on lotu bani ẹ̀bá náà wà fún iyún ìmìtì gan pé ní wọ́n ẹgbẹ́ ṣètò ní ọgbọ́gbọ́ ní ní ó ní lóòlé ní ó gbé wa kó ní ó yá yìí tìtẹ́ ṣe ní bá ní àlágbà sún yá ní mọ̀kí lámà ní kí ní dẹ́bẹ̀ tàkà ní bẹ̀rẹ̀ kí àní yàwó ku yau ku alfazul kinayati da yanayi biyu ne e jiyo na gada ilabul muwaki na hannun bilalabi na ibn kayyim na toza na ya fata wani toza na ji likali na ngwa ya ji gane wani gane seriously da kiyo ki zai je ga gane ba da yi ne bari zalabe ka divorce wasu hmm. hmm. igwe su ko kashi amma wani ka ina su da ka. wacce ta kaga da yin yugo ko mai mikali ko idan tizo da ke da wacce a ji jara ne ya ga wannan Allah kashin wula eh? wala budda man ga doriyo min bari lafzi na waci lafazi ne wani ya gani bai ya fi talaki ya wala wani fala ya kawo talakun bi ni ya wala ji faruwa bai niyya kawai duna lafzi ban bai lafazin ya wala ya kawo talakun bi lafzin ya wala ma a ji faruwa bi lafazi kawai duna niyyatin bambe niyaya wa qasdun wa qasdin gan da kipaya ala rajihi ya bai gane zaɓe gan min aqwali alil ilmi daga bayan ya ga man jona ranar shi ba ni wuce halile wuce ga ganyun wuce yin ga wuya nan alali mai nan wani nan ngba ya wuce hala mula ranar shi ba ni nan ẹ̀dà tí gaggan wuya kacce kawai gaggan wuya wà ní àlọ́rọ̀ gbogbo ní òfin gaggan wuya wọ́n lè dọ́nà àṣẹ wà lè gan wà lè ṣe wọ́n lè lẹ́fẹ̀ẹ́sí kawai nkùnjá níyàn kawai nkùnjá dóòlè níyàn gangan níbẹ̀ lẹ́fẹ̀ẹ́sí wọ́n àdíkí ọ̀ lápàmbá ẹbẹ̀ẹ́gẹ̀ nẹ́fẹ̀ẹ́ wa dalilu dalili ma hukun italaki ke dai ya wala ji faruwa bi mujarradin niyya be niyya kawai yanin ngayi fa amma ma yadullu ala adami wuju uku italaki bi mujarradin niyya duna lafzin ene lawu e ti ga woje ni po de me wo bo ga mi ga yi mi kan san ya amma wala bi ti ya nan no le ko bi pa won ti no bi da na la gan yi yo dalili ga wanda yayi ma rawawa Abu Hurairah yana Abu Hurairah gobe anin nabi daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam kala ki da annabi gam inna Allah hakika ce tajawaza an ummati ce ta sauki diyalu mai wi ce ki fagani diyalu mai wi ma haddasa bi afusa yana baya da ba ku kwa ci gabe gbani bonin ma lam amal ka dila lobi lobi ya au takallam kwa ga ciyanin mi a pàdé gbọ́nbọ̀ gẹ́mì ya ya àmá wọ́n láàgẹ̀ ya inú tí a ń láà ní ń láàlà ní ó jíra ní ọdún lókó tàbí òjé láàlò pìtí òmù láàgàn wúláàdí jẹ́ àrùn ẹ̀dùn hàn kààlà ọ̀tọ̀ ọgbùn àbí rọ̀bà ọ̀tọ̀ ọgbùn àbí rọ̀bà gan lẹ́yìn kùhú wà ìtkùhú fi nafsihi shay'an laysa talaquhu ya wala fiya wa itku gangani be ya wuji lugwagi fi nafsi na ji payo de gba ni bone se awun yen goro wa ga pa de gbo bo gami ga mi kan ya wa malaga tiya ulaya wa ga pa de gbo bo gani ga wuji kaza lugwaji mini wuji mi yo wa mala gagati ya ga wuji kaza ya wa lugwaja ula jiki ya ula lugwaji ga ula filiya ko misali bayanin nan e ba shi wa ka taka logan imi kaza mi wuji kiyo mi wuya wujoto mi ga communicate biwi wani ya ci gan nan gudun kai gaskiya yi min na kaku ne mije wa lunga da be miyore nga fiye ya mi shawarore ka kuna mi da makazi nga fiye ji mi taimako ka zore kaku ne mi da uzuri ka zo nga ji ka zai miyore yi mi ne nga ji ka zo ci da fara yau je kai gaskiya da dai mi la communicate bi wani zuku mi ga ji giyo mi ga ho shi ya wannan halaka shi mulla kilo ti mulla yau ma ka ba ta kada wani wai ne ga kikalun kana yi fi kubilan tuwa hagan tiyana káṣẹ́ ní ẹgbàmí wọn àgàtí ẹnu ńgá ìwọ̀n communicate àwọn ẹgbẹ́ ẹni complicate yà lágbàgbà náà ń ṣàlásà kàtúrí ẹlọgbà ní àbẹ̀tọ́ ti aspect ń ṣiṣẹ́ kí ó kó tí ẹ zà náà ṣe wáyà inú tí ẹ̀hùn ìwúyà náà dé wáyà ẹnu kó láti gánewa kó zà náà ṣiṣì ìmìdé ṣiṣì mi tẹ́bẹ̀lẹ̀ text ye. sumayya na sake ki saki uku ba gyara in iska ki koma gidanku pap ufe sandu e ba da beji miji shi ya kara bayi mi da ga wato ba kwanya ga wawu ya shi in baya wannan halaka shi mulla wuyo telefon ba ya baka sayo <laughs> gama la'ajin lardinatu da'ima ga ya masala matsala irin na yau ya ce zai yayi mituru fona gaskiya su bi kyafu gaskiya ba mai lega ya wannan lala sai bauta ajin mai zuci 35 ebo na zandoci lawaya ndoci lawaya wo wulaka beru jeban ware bere ba wun ko to me ba fe ti ya titi zandoci ta se ti la nfe katel sindoci nfe jikin nfe dowa fi mi o wọn yi mi o yin Wani rashi mai yi kami watan waya ga nasu ya tunan zagin na sauran sai yau yau zai nan gari wani ba yayin sai kayi eh, bayani nga malla to sai ti wa sai yuti te ni ha ka ta zanno ti go di complicated issue ndo ti o sai ti wa sama sai ti wa ka ma yuzo dinno to security threat gune ri obi mo waya ja zanno zanno wa criminal ndo ti ko mo kwa ra ndo ti na je wa lu fe àtẹ́gbà kí láti wà nínú àwọn wáyà kan rẹ̀ nọ́mbà kan lọ́rí wọ́n jẹ́ àìsọ́ ìwọ́ wà láwọ́ pẹ̀lú wọ́n pẹ̀lú àṣẹ ìtìmọ̀ ìyàtí bá lọ́nà jíjí yóò ní orí ẹ̀tù jẹ́ ti wà قال قتادة قتادة بن دعامة السدوسي قام إذا طلق في نفسه إيه بقى شيء واني يوم يا ما يا نو يو نو غتياري ونجي كيو mujan pàdé gbogbo fẹ̀lẹ́ ìsàbìṣẹ́ yẹgbẹ̀ lẹ́jì yẹn dóòrò anájẹ́ ìgbà nípa ẹgbẹ̀ nípa rẹ̀ wọ̀sọ́ àtúnṣẹ̀ táyẹ̀ mọ́ lẹ́jì bá tọ́ tó yake yaji yaji a san e, sa'id zan tuye ya sayi ibn jubair anna lahu ibnata ammi ngan wunde giyan dagi wundo ti danwo dagi e dagi e ba gi ba ye e gi zagi zagi ne je jina ko ko gi ba a be gi zagi ne je jina ko nga to zana wa anna shaytana kuma kika shaytan yi wasu su ilai bi talaki ya shaytan ji wasu wasa nga wulai mu chu ya faka la sayi ibn jubair sayi ibn jubair ci ngam laysa alayka min zalika ba'asun ne fi dan boyawo ga ga guyana hatta hatta ta kalli biyu ko? sai ku gaciya autu shida ko kowa jikiyar ko a wayariya yau ne da ko? waga ɓade gbogbo wa lalawo ko ce ki anu yawa Allah ne a san waga a gaci ya biyu zo na kadi su yi lalima imamu ahmad abi imamu ahmad diga na imamu Allah ya ciyar rajulun kalafi na su yi ni ga huniyar gan. imratu talikun gayyun wayaya wallan ya takallan biyu magagannatin yanan takuni qattu li qad in bai muti ga ga biyu don qala la a a ma lam yalfaz bihi kadun de la gan lafaz yan mi o ya wuci tiya aw yuharrik bi shafa ta ko wuci gumu tiya gani be mi fi bere guba bu yanan masailu ya sa kun hani na boye ganna don masala yi goro

Dawudu ga eh ka tana to da ji makanta na nan ya graduate da sabi dina Allah wuni ke mine ka kana a wuje ba Dawudu ya no no ne ko mi ma to ya da ba mu ga eh da gwala ya ne ga ne ba tun ne da mi wato ga ngwe wa je je ngwe na wa ji kina wa nyena wadda ga yiwa da wutu duji sunu ga da yin wuta ga ọjọ́ ìlú àmì ìjọsùn jínà síkún ǹgan wọ́n jí ji ẹ̀jí náà wọ́n yà yíò náà àmá wọ́n jẹ́ wá gan wọ́n lásẹ̀kì wọ́n tí ó kóòyò náà ń gáà líò dẹ̀ náà wọ́n dẹ́ bá wọ́n dẹ́ bá eh, àmọ́ ọdí agun ga ó ti kú iná ngáàjì jí náà ngáàlì ìdẹ̀nà kágawọ́ bí èéfì ilẹ̀ ìyàwó àṣì ìbẹ̀rẹ̀ láfíà so ne ku nga man ga wa amma talakul hazili amma amma yi iniya ya zane jojjonin auman man lafza ko zane ta lafazin imiya tuyanan wa lam yanwi bi talaqa umade bipa umade niyan ya wala nan farajihu yana ɓe ganin min akwalil ulama'i daga yagayen manjonin an na wula ya kawo biyu talaku bi ne ne yawa Allah wayi kana sahibu atimun kaga ga ɗaya eh, zane juna dai wa da ala hazilihi ya zonuzo wala ibihi da la zonu laladin biya alfazi talaki bai lafazin yawa lashi nan faƙaɗi ƙala ta'ala to ce gan lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhurin ko fa in fa'u fa inna allaha rahim fa inna allaha ghafurun ko wa yana zamu talaka fa inna allaha sami'un alim lillazina yuluna min nisa'ihim zane je ji ila'u nako daga bayan imiyaji wannan ke ya al'ila'u zane ga yi ga ni ke ba bi waya ko mi a to ba waya e to ani ko mi to ba waya e fo kazan wa to gaskiya nan ne mi da to ba ba ni na wo le ko ne ji ki ila ko to e ba ne ga de ji yiri na na na imi na na tar o tarabu sa arba'a ta shiri min na ci shi shahadi agu ki agu ta guni na fa in fa uzu mai tsagun ni wuce ba wanti ya bai da yi wuce a cayen ta wuce a cayen ta bayan yin zagin nan ta kwai faga zai wai na zan mu e ba mu gaje ne da gan ga jiki ga ga bi zukun fa yana la sami'un alim Allah wa ga Allah ma da ilimi a shawa lege ne mu har fa yana zan mu talaka wa gabe de niyan e wa guya a shawa ga niyan e mata ya wallahi wuje ga e yanzu فقوله تعالى قالت لاتنا قال وإن أعظم الطلاق يدل له على أن الطلاق يفتقر إلى العزيمة كده يا ولا عندي بكاتا يكي نية باكو كو والنية عندي بكاتا نية بكاتا بانكوروتي والقصد بيكيبه وأقبع قوة قوية ونية لا قوة قوية إنه أقبع دين قوة بنيكا دونا وجيه زوه زوه ويؤيد ذلك إنه مكيه توغن نظمنا kawulun nabi sallam ya gana a nabi sallallahu alaihi wasallam gan fila hadithu sayi hadithu na ta zuna wani na hannun gani na malamalu bin niyati ya tubata sai bai niya wali kulli mri'in ma na wasan do ma je na wala ni wa wale gan niya is very important ya gage ba za wala wanda ga ya zuwa Allah subhanahu wa ta'ala gan la yu'akizukum Allah billahi fi aymanikum sai ta alagwa su ye ye ga yan lagawu shi ya ga yan tiye kuci wana walakin amma yi wa bi yuafizukum bima kasabat qulubukum sai ta alagwa la su yi ne ga pade gbe bona wallahu ga furun halim allah ya ci wani fabize maji kuri nan wa kala subhanahu wa ta'ala tuna gam la yuafizukum allah billahi fi aymani walakin walakin yuafizukum bima aqatumul ayman sai ta alagwa su ye tiye ne ya ga tiye lagawu da zaji na ko amma ba ma kiyo ya ciye ne ga bakuru talatin ga wani wa akhraj ibn jariri fi tafsir ibn jarir la bi tafsir wo bi sanadi sayanu min mu'minin aisha radhiyallahu anha bana na aisha sai tuje da gani biyu fi ya hadhihi aya da tafsirin aya na suratul maida aya 89 na kalit na aisha gan aymanu lagwi ma ne fil hazli wal mira'i wal kusuma ga kutiji zuwa. mai kutiji ne ji faruwa fil hazli lokacin zuwa? wal mira be migi wal kusumati be usumaji wal hadith allazi la yatamidu alayhi alqalb wan be gane gbanza un pawa ne ai wallahi kaza kaza kaza ne wanda yake yanci yabo wani ne ba ta na ga wushi da wani amma to sun goyi gare wayu ayu zalika min fa bi salafi salih ga nake gogan na kabinan fahimta ya salafu salihu shi ma'ana jama'a mafadin na jira kirki shi nan ya zai da su su fahimta shi na na jira wani ma a da wil bukhari ta alika kan bisu gatil jazmi an ibn abbas radiyallahu anhu qala ga talaku an watari ma'ana wa yayi mi ya etiye bukata be be gami wa ganga wa ya ai an bukata wa qasdin da dipe wa iradatin da niye mo le don eya zai gangan ya zo gan wuye yi ya ci ne wa akwai da abdurrazzak ani sauri fi rajulin qilalawai cin zaba gina gungan a tallakta imra ta ka amul awwal na wayan oye ya yi mafari kala na mugaye kala amma fil qada'i fa yalzimuhu ga ma ngaye bayan e ba ya alkalanci bo wale ga ga ga giya ga alaɓar zannan wa ma fi ma baina wa baina Allah amma takali ba su kai fakar zibatun ga manan hazan da zai bihi al'azan na kuzu bin gaya na wasu an yi zaba gigan a gan nawayen yau ya yi mafari ga ɗaya lóòjì yáyàn kó ń gáyí gbọ́rọ̀ nìkàlìbú ṣọgbá nìkàlìbú lágbẹ̀kíyàn

ya ga wancan gaggama nan kala abu bai fi kitabi talaka abu bai daga kitabi talaka ubu an umar an nawo rafa ilayhi rajulun qalat lahu imra'atuhu shabbihni imi agungan labisan yandoci kala ya ba ce gungan ka yawa gagan zobiyu iri elun do chiro ne de kinan ke lo kinan in short ya lu fenje yawa ndi lu je won so ya ni aw ka ku ga ga ka annaki hamama ke ga yi ku yo fa qalat la arda hatta taqul anti khaliya imiga ni ajiye da so ga ga khaliya so ga ga mi ga khaliya bi ma'ana mi hawaya falikun ga zona fa zalika ya ba ci ga to noya فقال ذلك فقال عمر سيدنا عمر قال خذ بيدها او سنغو فيا إمرأتك أيمي أبوه ابن عزم لا قال نبي على المحلة كم غن ويو يبقى يبقى يمي جيجي بغا يقول يقول يمي جيجا وعلا يمي سيمي تنا سنة ko riya da ko ya ba ce ga ah wani ya wabe ki wabe loji ga ano gangoci da wabe غن ga gangoci da ga kaza imi ce na fa asalin ba ne غن kaza da ba ta yi ne lé kó ń pàpà gan wà yá yìí àà yọ̀zọ̀ yóò tó kó ìzẹ̀ ẹ̀bọ̀ yẹ̀gẹ̀ ìrí nẹ́ti di kí ọ ti tiran fẹ́ náà bọ̀rọ̀ àwà yi iná ìní ọgbù ìtọ̀sọ̀ ẹgbọ́dọ̀ pàpà gan wà yá hàn ẹwọ́ kó mi sáré gbá nínú owó gbárí à kó rí àná ibrahim gana enemi ga gano ofe rikiki ofe tagbaritiya waje ne ko waje ne fasara yanu gabe bari na yayi mini ya alayi bo be ya o be manayan e ga wuce wafe ga ga wuce kiya ngai min na ga yoyi mm-hmm. ha e bo ne wo di kiyaye wo pa iya kowace fahimta yadda ne ganin misali bayanin nan ya za shi uwa turinca wace yato fesa mi ga i i have have we have divorce divorce my wife my wife fesa mi wọ́n yóò kó kàtún sáwọn yẹ jíjọ́ wọ́n yẹ jíjọ́ wuce ke da gato za mu shiga kasuwa shi ni nan nana wuce kiyo wuce na wuce ga shafi a ah, nan da shi abu ke bawa gama waya nan da buyi da yi now in ba ya ba ba yi na ya ga muya ya bane kasu da wa, ni ya dawa wafil badi da babi na nan asarun ukura a da asarun wuce ce kakayin ani salafi da ba jama'a mafarijo da ba salafu salujo tu ayidu ma zakarnahu wa lazuma tu da ga ne ga bi da na ke dai zane ga ga wani yu ya ci ya zo ne ni wuci yare amma to sun ne fi guje ba nun goyi na wala lafa ne ya wala jiki na zo zo na wa kan zakarna bi tamani ya fi kitab ne ga wuci ba ta tu ya fi ne ga a jami fi aka mi talaki na bi ma yuguni ani bi adace guna na wuta hakun kyon je sai ga yu gaba wannan ba nan wa amma ma ruya anin nabi za sallama annahu qala amma ga na gobe daga ba ni za sallama wacin ga annabi ga salasun jiddu hunna jiddu e guta da mu wa gajun da seriousness the seriousness ga da no no le ko wa hunna jiddu wa magajun da jema seriousness gu ke ito sun Bi wa ni bí màánà wọ̀gá lóòbẹ̀ ní ẹni ó ya wala olóko àtọ̀lá kùngọ́tù yẹ wúci yàwọlá wọ́n ìtaakù bẹ̀bẹ̀ wúci lúgbáyí ìdílò yẹn tàci wata fa'adar hadith la ya fihu ga hadith na eh, ta zo a min jihati na daga bayan sanadi ba wayin ta da zata ruku kama je ko kama fayiya ma bai na manakirin wa shadidu dafi wato hadisi na hadisi wuci daga salatu jiddu hunna jiddu wa azu hunna jiddu wa talaqu wali ta kunan mm. wato hadisu wucin muyi mun karshi zan be sunaji sunaji naji tsanani bahu bahu bahu tu wa dike wa da tsanani na da bago hadisu na naja da ya maga ga ga zan ga yi ya da zuye na mm. imi an ya gane na hadisu na ga hadisu da alalima hadisu jiji ya mun ya da bago lafazin ya wa ya ladi ya zuga jiki mo ga lu zo zo mo قال ابن حزم في المحلى الامام ابو محمد ابن حزم قال المحلى وإن من والطلاق ذنقا إبنيه ويا الله أمقايمي مياني ولم يلفظ به وما لفظ وتنتيانا او لفظ به ko to mu alafa zuci gantiya walam yanwiya ma wanda ne yayin lugami yana falasa talaka yi mutu laya illa hatta alfuza bi inda gwasu ga lafazi ya wuce gantiya wayanwi Waiyan wuya wuce ake da ni ma? Ƙa'olaf Nuhi Rashidi, rahima walla'a. If Nuhi Rashidi cewa yin waya gaba ɗaya ta ta yi dai. Na ma'anin shi ta rasa filiya. Na ga ni ga shi ya ya wala suzi. Na gani mai gina lafazi a tsari, lafazi na cikin gbangbana. Faski ba an lissawa iri shari, na yi ƴan lattun shari'a. ne ga jan wayan ya yi ni? ládà yíò zẹ́ lẹ́fẹ̀ẹ́ kìnnáyà tùsì dánjọ́ fẹ́bẹ̀ kan tẹ́ kọ̀ fíṣẹ́ kí wẹ́ pọ̀ ọmọ kó oníyàmù dẹ́gbẹ́ ọgbọ́gẹ́ ní wà pàdánwà àti náà jíkí ọ ńgá dáná ẹbọ́ ọ̀gá ní ìpàdé gbọ̀ngọ́gá ìní ya ọmọ pẹ̀lúdẹ́ gbogbo ìní àkíyà jíkí ya so kafin ba e ni ya gadan talaki ya kega kega ne daga ciki gbangba za ka zani yau ya ko ko ya dufe ni biyoyi ya ba da yi mi wazo yi nan na mi yawa ya biyoyi ki ba yi mi da shi biya wale na ji kiyo na ji titi kiliya amma ga na ga yi mi gan felo me da fa wobe zanwaci da wa zanwaci na jimiya na fasi na je kiyo kina irin wace? ko wai wajin haramu ya ni ko ko mi biyoyi ci kenan lafazi rinwaci da ci na yi rinwaci ya ke ɗari rinwaci lafazi ki na rinwaci ki to a operate ya wa Allah ki to ma operate ya wa layan insha Allah ta'ala yi gafi yasu ya tun kafin yi gboro kafin ga ba na yi gaji daidai nan ce cufa biyu ba na yi gaji biki nan ba ne ga da ya babi lada su ya ba lada bai sako sako ya yi lada ba na mai ga ci su ne ya babi sai ci sai ci fadi ya bane matsala ne ya complicate sai ci fadi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh